وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي مثال البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا قدن قيا أتكمونا قري نكنوا أولا يمشي من البركة للجماعة yau muna 21 ga watan zulqa'ida hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2021 a wani majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bakara wannan shine majalisinmu na 240 da bakwai eh, da shida kuma muna nan akan tafsirin ayoyin riba allazina ya'kuluna riba eh, aya ta 275 kafin mu shiga akwai dan <clears throat> eh, uwanmu da yake zuwa nan tafsiri a sati da sauran darussa da ake yi a nan da wasu wurare yakan fito da iyalinsa su taho wancan satin an tashi wani mai mota ya kaɗi su iyalin nasa ta samu karaya sai mu musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya tashi kafadar su wanda je ka musu sauki kuma ya sanya wannan ya zanto kafara gare su Allah subhanahu wataala ya kiyaye gaba marasa lafiya duka Allah ya ba su lafiya akwai tunatarwa dangane da sautul haqq muna ganin yan uwa da suke ta turo taimakon su ko yaushe muna musu addu'ar Allah subhanahu wataala ya sa musu a amin ubangiji subhanahu wataala ya ba su gwaggwaban lada da suke yi Allah ya kara albarka a cikin dukiyoyinsu da rayuwarsu da su, kuma muna sanar da yan uwa cewa wanda ake karba a nan na jin wannan sati ko ko sati ne sati mai zuwa insha Allah wannan satin da mai zuwa insha Allah da fatan Allah subhanahu wataala zai ba da ikon taimakawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wata'ala ce allazina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba za su tashi daga kaburburan su ba sai kamar tashin mutumin da shedan yake bige shi da hauka zalika haka zai faru da su bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba domin sun ce a ciniki ko kasuwanci kamar riba yake wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ko ya halatta kasuwanci ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma talafa wa amruhu ila Allah faman ja'ahu to wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsu sai ya bari sai ya daina falahu ma talafa to abinda ya riga ya wuce ya zama nasa wa amruhu ila Allah al'amarin sana ga Allah wa man ada wanda ya kuma komawa daga baya fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wadannan su ne ma'abota wuta su masu zama ne a cikin ta dindindin a satin da ya gabata <clears throat> muna kan gabar fadar Allah subhanahu wataala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya kuma haramta riba mun ambaci magana ko bayanai akan masu kokarin su kwatanta riba da wasu abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya halatta na mu'amaloli wanda muka nuna akwai bambanci tsakanin riba da waɗannan mu'amaloli babu ta inda za a yi riba ta yi daidai da waɗannan mu'amaloli masu kokari su kwatanta ta da mudaraba ko da ijara duk wannan kokari nasu ba zai dace da mizani na ilimi ba idan ka dubi kowace mu'amala za ka ga cewa daban take Allah subhanahu wata'ala ya halatta kasuwanci amma ya haramta riba ibn taymiya kamar da muka ambata wancan satin yana cewa da yawa daga cikin malaman zamanin sa suna cewa ba su san hikimomin da suka sa Allah ya haramta riba ba wannan ko haka yake ga da dama daga cikin malamai da suka gabata ba sa bayani akan hikimomin da suka sa Allah ya haramta riba sai dan abu kankani saboda mai saboda a wancan lokacin ribar bata fantsama ba ta yaɗu ko ina mutane ba su zo suna rayuwa cikin ta dumu-dumu ba shi yasa da dama daga cikin mafasin barnan naki da suke cikin riba ba a hango su ba amma bayan riba mu'amala da riba ya zama wani yanki ne kai ya zama wani rukuni ne daga cikin rukunin tattalin arziki na zamani sai abubuwa suka yi ta bayyana na illolin riba da barnar da suke yi wa tattalin arziki da barnar da suke wa zamantakewa wanda malamai da dama da suka yi rubuce-rubuce a kan riba suka ambaci wasu fuskoki na waɗannan illoli da waɗannan barna da suke cikin riba wanda za mu ambaci kaɗan daga cikin abubuwan da marubuta akan harkar riba suka ambata na cututtukan da suke cikinta da illoli da irin barna da take wa tattalin arziki da kuma zamantakewar al'umma abu na farko daga cikin illolin riba wanda yana da cikin hikimar da ta Allah subhanahu wata'ala ya haramta ta a riba akwai amfani da bukatar masu bukata wato ganin wani yana cikin bukata yana son taimako to sai a yi amfani da wannan buƙatar tashi domin a tatsi dukiyarsa ko yana so ko baya su wanda har takan kai a bashi bashi bashi nan ya nunnunku ya nunnunku ya fi ƙarfin ɗaukansa wanda Allah subhanahu ta'ala ya kira a ba'afa saboda yayin da ya zo buƙata ta sa shi ya ranci kuɗi aka sa masa kuɗin riba a kai ya zo kuma lokacin da aka yanka ya biya ya kasa biya a wancan lokaci sukan ce wa mutum imma tusaddid wa imma turbe ko ka biya ko kuma a ƙara maka ribar da suke kai saboda haka ba shi da yadda zai yi sai ce to a ƙara masa zuwa wani lokaci bai kuma samu ba in ya dawo a kuma ƙara masa da haka da haka har ribar ta yi ta hauhawa ta ninninka uwar kuɗin da ya karɓa to kaga anan akwai amfani da buƙatar masu buƙata domin a tatsa abin da yake tare da su wanda wannan illa ce wace ke mai muni sannan abu na biyu a cikin riba akwai akafu amwalin nas bi ghairi shi ne abin da Allah ya ce bil batil kakan karbi wani abu na dukiyar mutane a makwafin wani abu da za ka yi musu ko kuma in su suka ga dama suka baka bi amma ita riba karɓar kuɗin mutane ne ba tare da wani abu da yake makufinsa ba kamar da muka yi bayani a baya saboda ka wannan abu ne da zai shiga cikin aklu abuwa da na bil batil wanda ya saba wa abin da aka sani na mu'amala tsakanin mutum da mutum abu na uku daga cikin irin munanan illolin riba riba kan jawo a yi ta tara kuɗi ana taskace su ba tare da an fito da su ba cikin al'umma al'umma ta amfana da su domin an mai da dukiyar ta koma kadara sauraka masu mu'amala da riba masu cin riba masu kasuwancin riba dukiyarsa a ajiye take ba za a fito da ita ba a yi sana'u ba za a fito da ita a yi noma ba ba za a yi kasuwanci da ita ba sai dai kawai a rika kawo ana ba wa mutane ga wanda zai iya karba wanda ba zai iya karɓa ba kuma ana ajiyewa saboda haka kullum kuɗin suna taskace su ne ba tare da suna fito da su suna sa su a cikin wasu sana'o'i da mutane za su yi ba har ma mutane su samu ayyuka kaga wannan illa ce ga tattalin arziki yayin da dukiya za ta zama an taskace ta ba a fito da ita ba tare da cewa fito da ita zai taimaka wajen sana'o'i su haɓaka wajen kuma a samarwa da mutane aiki a sannan abu na hudu daga cikin irin illolin riba A riba tana sanya kimar kimar kuɗi kake mu'amala da shi ta rubuce domin za ta rika ci baya domin yayin da shi kuɗi aka bai da shi kadara ya zama na kamar kadara kamar da kake sayar da eh, yadiddikan ka ko kake sayar da abinci to shi ma kuɗi in ya zama yana hawa yana tashi kamar a mu'amalar riba yau a ce ribar ta karu gobe ta yi ƙasa kaga kuɗi ya koma kamar kadara to yadda ribar ta ke wato yawo a cikin al'umma cikin dukiyar al'umma to kuɗin an ko an mai da shi ya koma kadara to wannan zai sa kimar kuɗin kuma ta ragu kimar kuɗin za ta rika raguwa a shi kuɗi kamar yadda aka sani al'asman duk abin da aka ce masa kuɗi ne shi ana samar da shi ne domin ya rika ba da kimar abubuwa a rika gane kimar abu yaya za a faɗi kimar wannan abu ya za a faɗi wannan riga ya kimarta wannan hula ya wannan takalmi ya kimarta shi kuɗi shi yake da tantance kimar abu amma shi a karan kansa ba kadara ba ne da zai zama ana cin riba ana asara a kansa sai dai zama shi mai hukunci ne tsakanin abubuwa daban-daban ah, abu hamidu al-ghazali a cikin littafin sahiya ulumuddin ya yi magana mai kyau dangane da ni'imar Allah subhanahu wata'ala wajen samar da kuɗi yake cewa kuɗi samar da shi wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wanda da shi ne tsayuwar wannan rayuwar duniya takan samu tsayuwa a shi kuɗi a karan kansa in ka kalle shi a karan kansa ba shi ke da kima ba a karan kansa ba da kima kimarsa shi ne zamantowarsa kuɗi ana auna abubuwa da shi amma shi inda za ka ɗauke shi a karan kansa ba wani amfani zai maka yanzu da a ce naira ko ma mu ce dala don ita ce aka fi ganin ta da daraja a ce dala za a zare mata wannan samaniya din a ce maka yau an waye gari a ce dala ba kuɗi ba ce dala kamar sauran takardu take na tabbata in aka baka buhun daloli an baka kayan banza domin ba su san mai za ka yi da su ba abin da za su yi maka sauraka shi kuɗi a karan kansa ba daidai yake da a baka filaye ba ba daidai yake da a baka raƙuma ko shanu ko abin da ba wannan in kana da shanu ko ba komai ka ci kayan kakacin ka shanu amma aka baka dala aka ce amma fa ba kuɗi ba ce yau an daina amfani da ita a matsayin kuɗi ka ga abin da za ta yi maka saboda haka ita a karan kanta shi kudi a karan kanta bai da gara amfaninsa ne a iya kimanta abubuwa mutane kowa yana da bukatarsa cinikin firfire kadai ba zai yiwu ba ce ba na gishiri in baka banda saboda misali yanzu kai kana da huluna wani yana da riguna in kana da hula yana da riga kana son hularsa kana son rigarsa yana son hularka to za ku iya furfure da shi to amma shi man aka zo wajen furfuren za a samu matsala domin kai za ka iya cewa rigarka ta fi daraja shi kuma ya ce hular lantarki da kake gani ba ba kamar sauran huluna ba ce to za samu saɓani to menene zai raba gaddama tsakanin wanne fi daraja shine kuɗi shi kuɗi shi kuma shi ne zai zama tsakiya zama kamar mai hukunci domin idan da kuɗi to a ce to kai hularka za ta yi nawa kai kuma rigar ka za ta yi nawa kaga a nan shi kudi aikin sa kenan sai ka ce kai rigar ka za ta yi dubu goma shi kuma ya ce to ainihin hulan da dubu sha takwas kaga shi kenan ya kasa ka to amma da ba kuɗi da ba kudi to ba za a iya tantance sai dai ku ta rikici ko misali wani yana da raƙumi kai kana da turare yana da raƙumi kana turare sai kuke so ku yi farfare to ya za a yi a gane kimar raƙumansa da kimar turarensa kai ka isa turaren nan naka ba fa na irin ko ina bane wannan sai an je birnin aljanu ake samu ba turare ne zai iya shi kuma ce ka dubi girman raƙuman nan kai wata ƴan kwalbar ka karama ka ce saboda ka za ku iya samun saɓani wajen furfure to amma idan akwai kuɗi to shine zai ba da kimar kowanne daga ciki saboda shi kuɗi wani abu ne da yake zama kamar mai hukunci tsakanin wasu abubuwa biyu waɗanda suke saɓani wasu abubuwa biyu suke saɓani da shi za a iya gane cewa wannan ga martabarsa ga kimarsa wannan ga matsayinsa ga kimarsa sauraka wannan shi ne amfanin kuɗi a sannan wani lokaci tana wa da kai da shi kai mai huluna da shi mai riguna kai ba riguna kake so ba kai abinci kake so shi kuma riguna gare shi shi kuma da yake da riguna ba hulna yake so ba wataƙila shi abin hawa yake so to kaga furfure tsakaninku ba zai yi ba saboda kowa yana da abin da da shi ɗan yake bukata ba kai kana da huluna sun maka yawa kana san wanda za ka yi shi kowa yana da riguna sun masa yawa yana san wanda to saura ka furfure a tsakaninku ba zai yi ba don ba mai bukatar to amma idan akwai kuɗi to za ka iya zuwa ka sayar da hularka ka karɓi kuɗi ka zo ka sayi abin sa. shi ma ya sayar da na shekaru kudi kuɗi ya zo sai naka kaga kuɗi ya taimaka wajen buƙatar kowa ta samu saboda shi wannan shi ne aikin kuɗi shi kuɗi a karan kansa ba shi da wata darajar da sauran kadarori suke da shi shi yasa shi ba a sai da shi ba a shi kadara da zarar aka sa kuɗi kadara ya zama na zai hau zai tashi zai hau kamar irin wannan yan ah, crypto din nan eh? kuɗi ne amma zai hau ya tashi to wannan ba cata ce ba kasuwanci ba ne domin aka baka da kirifto yau da za a ce wannan coins da za a baka da za a ce wannan coins da za a baka yau a ce babu wani wanda zai saye shi ba wanda zai karbe shi ba za ka amfana da shi ba ba kamar misali a ce kana da laptop din nan ba ne laptop din nan in kai ya sai da laptop kake aka ce ba za za ka iya amfani da ita za ka iya amfani da ita za ka iya ba wani amfani da ita to wannan shine amfanin ita kadara ita kadara tana da kima a karan kanta amma shi kuɗi yana samun kwafa ne ko dai daga gwamnati ko daga zinari da azurfa da ake ajewa to amma yanzu kamar yadda kuka sani duk kuɗaɗe yanzu kusan an cire musu wannan kwafa ɗin da suke da shi da can kuɗaɗe duk da ake da shi suna mallakar yana wakiltar abin da ƙasa take da shi ne na gwalagwale da azurfa amma yanzu kusan an cire wannan babu wannan yanzu kawai maganar dala ake maganar dala ake yau yau in aka ga dama yau aka ga dama aka ce dukkan takardun kuɗi da suke hannunka ba kuɗi ba ne shi kenan fa kasiya ce amma da a ce jinari kake da shi ko azurfa ko kana da filaye ko kana da abin nan ba ranar za a ce an tsaya taka sai dai in zuwa za a kwace abin daga hannunka amma ba wanda zai yi ce ya yi da kiliyarin yau azurfa da zinari ba su da kima ba su da raja to wani shine bambancin abin nan tattalin arziki a yanzu ya koma wani abu wanda yake kawai a iska abu ne a iska kuma yana da haɗarin gaske ba a san nan gaba mai waɗannan yahuda suka shirya yanzu ka mallaki miliyan 100 miliyan 200 duk miliyan ɗari din nan duk lambobi ne fa kawai a wayarka kai baka taba ganin su ba sai dai kana da bukata ka je ka tatso daga banki kai bukatar ka amma sauran duk wannan lambobin da suke wayarka su ne kudin ka yau in aka ga aka waye gari duk wannan system din yayi collapse ba inda zaka je ka ci kana da dukiya saɓanin wanda yake da shanu da wanda yake da gonaki kaga shi ba wani abu da zai kwalafsin ya zama bai da dukiya saboda haka to system ne system ne na yahudanci mai hadarin gaske wanda ba a san nan gaba mai za su shirya mana ba allah zai kiyashe mu kowa ya abin nan yanzu a cewa ya fi kudi a duniya za a faɗi sunan wani a ce shi ya fi kowa kuɗi ko a afirka ko a duniya ko a nan shi ba bai taɓa ganin kuɗinsa ba yadda kake ganin alat in kai ma'aikaci ne an maka albashi wannan nambobin da za a sa maka dubu ɗari dubu ɗari biyu dubu ɗari uku shi ma haka ake gaya masa kuɗinsa amma ba inda zai je ya gansu da sa. sai dai buƙatar su sanda ta tashi ya ciro wasu daga cikin kuɗi ya abin nan a lokacin da aka yi covid-19 bara haka amerika suka yi ta raba kudi amma fa babu shi a ƙasa kawai 'yan ƙasa aka yi ta musu alat an turo maka dala 500 an turo maka dala 1000 amma fa su kansu ba su da shi a ƙasa kawai lambobin ne aka yi ta raba kudi aka ta raba kudi eh? so shi kudi a karan kansa ba kadara ba ne in ya zamanto kadara ne da zai tashi yadda kadara take tashi ta sauka da wurwuri ka yanzu an ce maka abu kaza ga yadda ake kana komawa sati sati biyu sai a ce ina yanzu sai ka kara kuɗin fiye da haka sai ka ninka kuɗin to in ya zama kuɗi da ake kimanta abubuwa da shi bai da zab to ka gaya mai yadda za a su abubuwan da ake kwatantawa da su su samu wani abu tsayayye ba samu tsayayye ba sauraka shi ba a san kuɗi a ce ya hau ya sauka ya hau ya sauka da zarar zai hau ya sauka ya hau ya sauka to shikenan an tashi an tashe shi daga daga martabarsa ta kuɗi ya koma kadara kuma ba zai zama kadara ba da gaske dan shirme ne saboda in an bakka da shi a matsayin kadara ba za ka amfani da shi ba to shi yasa suke cewa a ibn taymiya yake cewa ad-darahim wad-dananir hiya asmanul mabi'at dirhami da dinari ce waɗannan kuɗaɗe ne da ake sayan abubuwa da su wasu kuɗi kuwa huwal zai ladhi bihi urafu taqwimul amwal ce shi ne ma'aunin da ake sanin kimar a dukiya fa an an yakuna mahdudan madbutan la tarfa'u qimatuhu wa la tankhafid to ya kamata ya zama wani abu wanda yake kayyadajje iyakantacce wanda kimarsa ba za ta rika hawa ba tana sauka in ya zama kimar tana hawa tana sauka to ba zai iya bada wannan abin da ake so a samu na tantance abubuwa ba shi yasa riba yau za ga riba ta tashi gobe ta yi ƙasa wanda kuma yana tasiri da faduwar shi wannan kuɗin da kuma tashinsa to wannan yana daga cikin illar riba da take hana daidaituwar farashin abubuwa abu na biyar riba takan jawo kuɗaɗe su koma a hannun wasu 'yan mutane tsiraru su 'yan tsiraru su suke su za su su za su mamaye kuɗi domin shi adda'in wanda yake ba da kuɗi da riba mai cin riba a yadda lissafin yake shi kullum kuɗinsa sai dai su ƙaru shi kuma wanda yake ba da kuɗin riba kuɗinsa sai dai su koma baya to kaga bin nihaya kuɗin za su tare a hannun masu ba da ruwa masu ba da bashi da riba waɗancan da suke karɓa kuma kuɗinsu baya zai ta yi zai ta yi zai ta yi shi yasa nazariyar riba idan ka dube ta hatta a yanzu waɗanda suka fi kowa kuɗi wanda kusan kuɗin duniya da hannunsa yake ana neman kowa ma ya koma kawai ma'aikaci ne nasu yana musu aiki ne kusan duka kuɗaɗe suna koma hannunsa ne yanzu manya-manyan ah, bankuna da ya manya-manyan masu kuɗi suke da shi a bankuna na duniya kusan su ne suka mai kudaden duniya hatta manya-manyan kamfanoni da manya-manyan masu kuɗi waɗanda ake cewa suna da kuɗi da yawancin kudaden nasu na waɗancan ne aiki kawai suke musu domin za ka ji cewa dukkan wani abin da ya zo da shi to za su tare shi su ce to za mu baka kaza a cikin wannan project naka saura ka masa tayin wasu makudan kudade wanda za su sanya shi ya karbi wannan kaga ya zama shi dan aikin su duk kuma kudin da ake karba kusan su ne za su kwace mafiya yawan su yasa yawancin masu kuɗi ana hakika aiki kawai suke ma wasu a duniya amma kudaden ba nasu bane to saboda haka za su yi tatsar riba ne suna jefa ta a cikin tana kwarara cikin aljihun masu cin riba ah, abu na shida sistem na riba na tattalin arziki wanda aka kafa shi akan riba yana sanya alaka tsakanin masu dukiya da masu kasuwanci ko masu sana'a alaka tsakaninsu kamar alaka ce ta caca ta masu caca domin shi wanda zai ba da bashin da riba kullum tunaninsa yadda zai samu ribarsa ta karu fiye da yadda kake zato kullum kokari zai yi interest ɗin da zai samu akan wannan harkar da zai baka bashi interest ɗin sai zama da yawa kullum tunaninsa kenan a saboda haka wani lokaci sai ya riƙe kuɗinsa ya hana ɗan kasuwa ko 'yan kasuwa ko masu kamfanin duka ya hana su bashi har su ji sun matsu yayin da matsuwa ta yi matsuwa to kuma shi sai bisa sharaɗin da ya sa sauraka zai sa musu ruwan kuɗin ruwa fiye da yadda kake su fiye da yadda kake zato yanzu kamar yadda wani yake gaya mun interest a Nigeria ta fi ta ko ina muni interest a nan Nigeria ta fi ta ko ina muni ya ce sun je wani taro suna wani ya tashi daga nan Nigeria yana bayanin irin yadda interest yake a bankunan mu da wanda suke saurari sai suke ga kamar kawai shafi faɗi yake ba gaskiya yake faɗa ba sai ba an gama taro suke hira da wani ya ce wai wannan abin da yake faɗa haka ne sai haka ne cika abin naku da muni. sauraka shi kullum zai tunanin ya samu akbar fa'ida ya fi ka morewa ya samu fiye da yadda kake tunani don haka wannan zai sa ya rika matsi kudinsa ta yadda kai kuma bukatar ka za ta tsananta ne son kudi, wannan zai sa shi kuma ya sanya sharaɗinsa yadda yake so to saboda haka idan ya rike kudinsa masu harkar sana'a masu harkar kasuwanci da abin nan ayyukansu dole za su tsaya gani ne ayyukansu za su tsaya sana'arsu za su tsaya in kamfanoni ne ma'aikata ma za su za a rage ma'aikata zai zanto a kamfani yana ta koran ma'aikata domin baya da kuɗi a hannunsa don haka abin da yake san'antawa abin da yake fitarwa na sana'a kayayyakin da yake kerawa sun yi ƙasa don haka ma'aikata dole ya ta rage su to idan suka ga haka to sai kuma su dawo sai su rage sai su rage red din wato ribar da suka sawa bashin saboda sai kuma mutane su dawo su ci gaba da karɓar bashi to saboda kusan keke da keke kullun ake kamar ɗan caca da ɗan caca kowa kokari yake ya zai ciwo daga wannan shi ma kokari yake zai ci daga wajensa sannan abu na bakwai daga cikin illar riba masu sayan kayayyakin amfani wanda suke sayan kayayyakin amfani na yau da gobe consumers ce consumers yawanci su suke biyan su suke biyan farashin riba da wasu suke ciyowa domin waɗanda za su zo su buɗe kamfani ko su zo suna sana'anta wasu abubuwa na sayarwa ba daga aljihunsu za su biya farashin ribar abin da suka ciwo ba sai dai daga aljihun waɗannan ƙananan masu saya domin su yi amfani da shi saboda mai saboda za su ƙara kuɗaɗen kayan wanda ƙarin kuɗaɗen kayan nan shine ribar da suka ci ta yadda na riba za ta rika zirarewa tana koma aljihun aljihun masu cin riba to kaga <clears throat> daga cikin illarta cutar da ƙananan mutane da suke sayin kayayyaki har kullum abin zai kai ya komo ya dawo kansu abu na takwas hatta ba su sukan gwamnatoci hatta ba su sukan da gwamnatoci suke cewa daga wasu bankuna na duniya domin yin manya-manyan ayyuka da ake cewa capital project yin tituna ko yin makarantu ko asibitoci da sauransu za ka samu cewa talakawa su suke biyan wannan wannan ribar da su waɗancan bankunan na duniya suke sa musu saboda ba za su ba su ba su sukan ba sai sun sa musu sharaɗa wanda kuma kowane sharaɗi zai shafi rayuwar talaka saboda za su yi musu yadda kuɗin da za su karɓa kuɗinku da zai zama kuna samu kuna ajiyewa a foreign reserve zai zama kullum yana ƙara yawa ko yana taruwa wanda su kuma daga nan suke tatsar ribarsu suna an san wanda ya ci bashi ribar ba ta biyuwa ƙananan ƙananan ba su suka a yanzu ka ga irin bashin nan na mortgage da ake bayarwa irin ba mutum gida da sauransu wani sai ya shekara ashirin talatin wani har ya ritaya bai biya kuɗin gidan ba har ya ritaya bai biya kuɗin gidan ba sai dai in ya kasa ya rasa yadda zai yi daga ƙarshe ya yi ritaya amma still kuɗin da aka ɗora masa kuɗin fa watakila bai wuce gidan watakila an ce miliyan uku ana zara amma saboda ribar da take hauhawa har ya gama aiki bai biya ba ƙarshe sai dai je ya sayar da gidan ya je ya biya su ya riƙe canjin ya je ya nemi wani abu in ya isa ya saya masa gida in bai isa ba yanzu da shekarun da yana jin yana da gida a shi ba gida gida gidan haya yake zaune to wannan karamar riba bari ko babbar riba irin wacce kasa za ta je ta ciwo ka ga mai yadda za ta biyo shi yasa za a yi shekara da shekaru ana tatsa cikin kasar sai an jiga ta ku kun galabe ta kun wahala kun wahala kun wahala sai a zo a yi wani taron banza a duniya sai a ce an yafe wa kasa da kasa bashin ta a ce an yafe muku bashin wani bashi bashi kun shekara 20 30 kuna biya amma yanzu bai biyu ba kuma so ake koyi godiya ku ce an yafe muku basussukan da ake bin ba kuma wani bashi bane wannan interest ne da yake ta hauhawa akan abin nan saboda haka yayin da ya zanto za a karbi bashin nan dole sai an sanya wa kasar sharuɗa za ta cire subsidy za ta tallafi da take ba wa 'yan ƙasa na sayan wasu abubuwa kamar man fetur da sauransu za ta ƙara haraji za ta ƙara haraji ba don komai ba cire subsidy kaga dukiyar da take samowa daga waje tunda ta cire sassuri kaga ba za su tafi a batun tallafawa talaka ba da haka za su ci gaba da zama a foreign reserve inda kuma nan suke zukar kudaden su sannan an ƙara maka vat akan abubuwa an ƙara maka haraji akan abubuwa saboda haka yayin da suka ce tattalin arzikin kasa kaza yana kyautatuwa ma'ana foreign reserve ta yana hawa yana ƙara sama to talaka kuma yana cin wahala ne kun ga a kwanan nan na ga bayanin bankin duniya na cewa tattalin arzikin eh, najeriya yana kyau ka duba ko bala'in amma wallahi ta suke tattalin arzikin najeriya yana ƙara kyau yana ƙara inganta ingantar shi ne kuɗin da yake aka hana talaka ta hanyar sharuɗar da aka ɗora wa ƙasar suna ganin fura da zaɓin najeriya yana sama wanda shi ne kuma su abinda suke bukata sauraka ba ruwansu shi yasa in dai za su ce ƙasa kaza tana jin daɗi ko ta ci gaba to ɗan talakan da yake cikin wahala yake sha saboda haka yawanci talakawa su suke biyan kuɗin ribar da ƙasashen su suke ci domin kuɗaɗen da za a yi musu aiki ne ko kuɗaɗen da ake tallafa musu ne shine ake janyewa ya koma ya zama shine interest ɗin haka aka yi haka ƙasa ana ta tatse ana tatse kuma kuɗaɗen suna ta hawa karshe ba a yi sa'a ba wannan kasar daga karshe ta zo ta yi collapse abu na tara daga cikin illolin riba riba takan sa wa masu cinta tsananin kwaɗayin tara kuɗi ta kowane hali su yi ƙazamar abin eh, eh, ƙazamtacciyar dukiya su tara ƙazamar dukiya saboda mai saboda zuciyar za ta ƙiƙashe babu maganar kyauta babu maganar ihsani ballantana a baka bashi dan Allah ba zai yiwu ba saboda haka wannan mai cin riba kullum zuciyarsa tunanin yadda zai tara kuɗi yake ba tunanin yadda zai taimaki wani ba maganar ihsani ko kyauta ba ta gabansa shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban yana haɗa riba ya kushe ta sai kuma ya bi sadaka saboda kishiyoyi ne duk mai riba to ba zai yi magana sadaka ba يمحق riba da ويربي الصدقات وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك wani المضعفون saboda kishiyoyi ne saboda haka riba wani abin da yake haifar da yanke mu'amala ta kyautatawa tsakanin mutane waɗanda suka rayu a cikin harkar riba to babu maganar kyautatawa tsakanin mutane tsakaninsu da mutane abu na goma riba tana jawo husuma da rigingimu tsakanin masu akwai da marasa shi waɗanda suke da shi da wanda ba su da shi to akan samu rikici domin dukkan al'ummar da take ta'amuli da riba ya zanto riba shine hanyar mu'amalarta to wani al'ummar ka samu babu tausayi a cikinta babu rahama babu wanda zai yi taimake ka sai idan ya san cewa yana da wata maslaha a ciki duk wani abu da zai maka na taimako sai ya tambaye ka me shi me zai samu shi eh, me fatan ce kaga wannan zai sa al'ummar ta koma al'umma cewa take zaman zaman dan marina zama na juna wanda mun ga irin haka a wasu gurare shi ya kyawo har su talakawa waɗanda ba su da shi su su yi gore su yi abin da ma zai cutar da maslaha ta su masu akwai ta su masu wadata kamar yadda ya faru a abin nan a bore ko zuwin juya hali na 'yan gurguzu da suka yi yayin da ya zanto a abin nan tsari na jari hujja ya buɗe wa masu cin riba kofa riba ta yi tsanani a cikin al'umma har ta kai al'umma talauci tana ta karuwa wanda wani talakawa suka fito da sunan gurguzu suka yi bore ga tsarin jari hujja wanda har ya kai ga kafuwar tsarin jari hujja a wasu kasashe kamar da soviet da china wannan mulki kuma na jari hujja shi kuma ya ya kwace dukiyoyin masu kuɗi aka rabawa aka raba nuka babu wani wanda zai iya mallakar wani abu ya ce na shi ne kaga riba ta jawo rigima tsakanin talakawa da kuma waɗanda suke da wadata sabanin zakka misali zakka sai ta ƙara soyayya eh, kana da wani wanda yake warku duk sanda yayi zakka zai kira ka ya baka dan me ba za ka so shi ba ka so shi riba shine abu na sha ɗaya riba tana jawo iyacewar da dama daga cikin masu kuɗi 'yan kasuwa riba tana iyata da dama daga cikin 'yan kasuwa da kuma a tsabakatun wusta masu tsakatsakin abin da jari sukan tsiyace saboda yadda riba take hauhawa a kansu mutum ne yana da ɗan harkarsa yar kwarye-kwarye yana ɗan samun abin da yake samu kawai bankunan riba sai su zo su kawo masa sai wannan abin da kake yi mun ga kana da kokari za mu baka tallafi za mu baka sunan abin za mu baka tallafi saboda ka bunƙasa kasuwanci saboda kana kana jin haka eh kana jin haka kai kuma rikinka yana rawa za a taimake ka da sana'a ka kana yi kuma kana ga fatahi ka dan fara da yan dubu hamsin ta kai dubu ɗari biyar ta kai miliyan miliyan biyar a hankali a hankali sai a ah, kai wannan harkar taka za mu baka bashi za mu baka bashi miliyan goma sai ka hada da naka biyar saboda haka ana baka dan abu kaɗan ya zo ya faru to kudin da ka cinye sai bayan kudin da ka karɓa gunsu baka more shi ba yan biyar ɗin da kake da sun ɓaci kuma ƙarshe mutum ya tafi kurkuku don biyar ɗin wanda ba ta biya su ba sauraka da dama sun shiga kukuku akan wannan akwai mutanen da a ƙasar nan bankuna ne suka tsaya su suna nan da yawa saboda ba su suka da suka rika ba su ƙarshe aka samu suka samu suka zama bankrap kuma ƙarshe wasu ma sai sai a kurkuku aka karɓo su wasu dalilin mutuwa suke to kuma ba komai bane ne bace saboda aka baka bashi daman can ka tsokano Allah da ya ce yamhaqullahu riba yana wato murkushe yana kawar da dukkan wata albarkar da take cikin riba ka tsokano Allah da yaki fa'azanu bai harbi min Allah wa rasuli sannan kuma gashi ka zo ka haɗu da wata ja'ifa da ba ka da yadda ka iya al'amuran su lalace to wani yana daga cikin sharrin riba abu na goma sha biyu riba ba ba ba ba mutane da iko kaɗai take tsiyatawa ba har ƙasashe ƙasashe da yawa a wannan riba ba su suka riba da suka ciwo daga bankuna na ƙasa da ƙasa wannan kuma ba su suka suka rika hauhawa ita kuma hukumar ta kasa biya daga ƙarshe ta zo ta ɗora 'yan ƙasar ta haraji ta ƙora musu waye ƙarshe ka ga wannan gwamnatin gaba ɗaya ta yi kwalar saboda jama'a sun kasa haƙuri da irin abin da suke ta sha na wahalhalu riba ce ta ja wannan daga cikin sharrin riba abu na sha uku a dukiyar ƙasashen musulmi tana hijira ta koma ƙasashen kafirai da dama daga cikin waɗanda suke harkar riba in suka tara kuɗi sukan yi sha'awar kuɗinsu su kai su bankuna na waje saboda a can an fi mu'amala da riba fiye da ko'ina ta haka da haka da haka masu kuɗaɗen da musulmi suna kai kuɗaɗensu ƙasashen waje ƙasashen kafirai sauraka ƙasashen kafirai tara kuɗaɗen ku kuma nan kuna tsayacewa in aka yi wani juyin juya har wani juyin ɗan wake su ma cinye kuɗin akwai wanda sun mutu kudin ba sa fitowa sun tafi kenan an cinye su to kaga wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwa da riba take haifarwa to kaga idan Allah subhanahu wata'ala ya halatta ciniki kasuwanci ya haramta riba ba wani wanda zai ce inda malbai ubi riba sai wanda yake ba mahaukaci a da can kila ba za a gano ba amma yanzu da harkar riba ta yawaita ta shiga ko'ina abin yana bayyana kuma waɗanda suka yi mu'amala da harkar riba za su gaya maka za su gaya maka irin wahalhalu da suka sha Allah ce wa halallahu albai'a Allah ya halatta ciniki eh? idan hadari ya taso sai a shiga masallacin mata akwai waje wanda suke tsaye a waje da Allah eh, ga sama ma wata bai cika ba amma dai can ne ba shi a shiga ba matan ne a ciki ah. Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki ya kuma haramta riba al-bai anan zamu ga an sa masa alif da lam wanda yake nufin jinsin ciniki arriba an sa masa alif da lam wanda take nufin jinsin riba wanda wannan yake nuna cewa a waɗannan mu'amaloli guda biyu ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya halatta ta saboda mutane suna da buƙatar ta shine harkar kasuwanci mutane suna da buƙatar kasuwanci domin kowa ya samu buƙatar sa daga ɗan uwansa mu'amala ta biyu kuma ita aka haramta ta saboda irin barnar da take ta ita ce abin nan saboda haka a nan da Allah subhanahu wata'ala cewa a halallahu albai'a yana nufin ya halatta ciniki bi jinsihi wato jinsin ciniki wa harrama riba ya haramta riba jinsiha wato jinsin riba kala kalan riba ciniki wasu abubuwa sukan iya shigowa cikin ciniki za su bata shi wasu abubuwa sukan shiga cikin ciniki da za su bata shi shi yasa ana karanta fiqhu ko littafan fiqhul hadith za ga albiyul muharrama akwai cinikayya waɗanda suke haramun ne ashe kaga albay anan ba ana nufin kowane ciniki ba sai ya zama alif da lam anan ba ta istigraqul jinsi ba ce ko da ka fahimci haka to jin cewa akwai wasu cinikayya da Allah ya haramta Za ka fahimci wa a al-bai'a ana nufin cinikin da yake babu abubuwan da za su bata shi shi aka hana shi aka halatta yanzu kaga wani cinikin za ka ga abinda zai bata shi a cikinsa yake kamar kasuwancin giya misali ko kasuwancin alade kaga shi abin karan kansa ko kasuwancin najasa eh, ba a sai da najasa abinda kamar abin nan bayan gidan jama'a ba a sai da shi za a iya sai da na dabbobi taki na dabbobi za a iya sayarwa za a iya sayarwa saboda ba na jasa ba ne amma na mutum ba za ka sayar ba eh, kamar kasuwanci kamar ka sai da jini ba a sai da jini sai da jini ba a halatta to kaga shi karan kansa abin shi ya haramta kasuwancin akwai kuma wanda saboda wani dalili ne ba a wai karan kansa kasuwanci kamar kasuwanci bayan an kira sallah da juma'a idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati fasau ila zikrillahi wazarul bay wazarul bay kaga wannan ciniki da aka haramta a lokacin tayu abinda zaka sayar abu ne mai kyau abinci ne ko ya abin nan tufafi ne ko wani abin da ya bukata ne to amma tunda an yi kiran sallah wannan cinikin ya haramta ya haramta ba dan abin da zaka sayar ba sai dan lokacin da aka ce ka yi ciniki ka yi ciniki a kamar ciniki a cikin masallaci kaga ko da a ce abin da zaka sayar din abu ne mai halal to amma a wannan wurin an haramta maka ciniki ka ashe wa ahallallahu albay'a ba yana nufin kowane irin ciniki ba ana nufin cinikin da yake ya wofinta daga abin da zai bata shi shi ake nufi to wannan ah, Allah subhanahu wa ta'ala harrama riba ya haramta riba al'aslu a cikin dukkan mu'amala da wasu wata yarjejeniya da za a kulla su ne al'uqut al'aslu fi at-tahlil al'aslu fiha at-tahlil asali dukkan wata yarjejeniya ta kasuwanci ta mu'amala shine ta zama halal sai in an samu wani nassi in an samu wani nassi da zai haramta ta amma in babu nassin da ya haramta wannan mu'amalar to al'asal shine ta zama haramun shi yasa ubangiji subhanahu wataala haramun shi yake faɗa daki daki amma halal a dunkula ake faɗarsa sa wa qad na kuma ma alaikum haramun Allah subhanahu wataala yana bayanin sa daki daki wallahi ajiru fi ma إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا هزوا كشي سورة كذا أذانا مك أبو أنك حرمت أبو كذا أبو كذا أبو كذا أما حلل وأحل لكم ما وراء ذلك شي وانا أبو أدم قليك ألا بي بي بيانا سليك لك مسبو ليوانسا saboda yawansa abin da yake halal shi ya fi yawa akan abin da yake haram abin da yake haram da'irar haram da'irar haram kuntatacciya ce da'irar halal ita ce ba ta da iyaka iya ganinka yanzu ko a jikinka abubuwan da suke halal da yawa ka hularka halal ce rigarka halal ce takalminka abin nan agogonka gilas ɗinka wayarka ba su ba su kirgu ba ba su kirgu ba ka halal suna da yawa ba zai yi a yi bayanin su daki daki ba amma haram kaɗan ne to shi yasa sai Allah subhanahu wata'ala ya nasi akan abu kaza ya ce haram akwai adari ko? so za mu tsaya a nan saboda ganin hadari abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala na Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh